نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا هذا الأربعاء وترمضان كان لقانا الشيرين دا حياه على السرير دا أربعين تفسير هجرية ومير هنا ومشاهدين دوتا خروج شفاء المؤمنين دا ishirin da uku miladiya wanda shi ne majalisun na goma sha takwas a cikin tafiyar suratu suratu yusuf kuma hanyar jirna a ishirin da shida milladin asali a ranakun kwana uku lokacin namu yana yau da sha takwas musamman da karatu sha sha sha da ba ta kusa baya ana kokari a shawo kan matsalolin ana samun mai technical order abin da kuɗi da wani lokacin yana kuma karfin kamar yadda ko Allah muna kokarin da za a shawo kai insha Allah sauran da Allah kuma sai yi mana afuwa duk na mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله يسير الذين أحسن الحسنى الجنة دربوا الضعف يا ثبت وعند سيئين بعد كشوتة العبادة كشوتة المعاملة لله ومعاملة الله يعمل لك في أنفسنا والزيادة ثم الله يعلمك خارج عن الجنة شيء غير الله سبحانه وتعالى بتجدد إليه ستتبتر الله يقول ولا يحرم وجوههم أثر ولا ذلة kaskanci da kura da zuwa fuska ba zai taɓa karfasar su ba أولئك أصحاب الجنة وإن كل أن الجنة فيها قال نعم إذا كشفت الجنة جزاء إن الجنة خالد نعم الله تو على آه، الله أن كان القرآن الكريم يدري يدرك سوى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أنت التي فوقاهم الله شر ذلك اليوم الا يرى tsare su daga sharrin na ramanni daga cikin a tsare su daga sharrin ramanni shi ne suka kawara da gani na shi ne wala ya faɗo juma kafar yana yana na ramanni tun daga farfajin da ya ma ke fara da shi وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فينخذ بالنواصي والأقدام وامتازوا اليوم أيها المجرمون يوم تتبنى أمام كنت تتبنى أنا بنفسك أن ko kuma ina amfanta yau kun fita daban ko kuwa ne da majalisa da an mutu za a gane Allah kuma ta yi rasu su jiri muna bisima za a gane masu laifi bisima da kamannin wani ukar kowane sai a kama kama kalan binnawa za a dinga kama su da gani da yake kan madadar wani a da الله يجزي فوقاه فوقاه الله الشر ذلك اليوم في بعض الفترة والأنهار بأن يعتقد نظرة الحق إلى وخلودا لغيره هذا أمر في مقابل وفي مقابل نظرة ولا أثارة الوجد بمعنى أثارة الوجد يوم كتاب وجد فكرة فكرة من كل واحد في الإنسان سرورا في القرآن يولد نشأ في فرد كتاب مبارك التنسي شنو هذا الله تعالى في السواء والأرض نظرة والأخرى وجزاهم بما صبروا جنة وما صبروا يحصل لجمل الأسكان من أهل الجنة وحريرا ดูว่าใครนั้นนั้นการใช้กับใครนั้น حتى ان الله تعالى لا يعرف هل في وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن

ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ترهقها كثرة وتدوم يعني أولئك الكفرة هؤلاء الفجر ينقبان الصيغة المباركة الحجر فجار وفجرة هذا جسم الفاجر خارجون أما في أكلين الأعلام عن السيئة سؤالا أن لا ربط دولة الدعوة هل أتاك حديث الغاشية خذوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه النوم خاشعة أقول اسم كذا التنسيق شنو خاشعة عاملة sun yi aiki na kula sun wahala amma kuma da su yi aiki yadda Allah ya ce wata kula na ruhaniya za su shiga wuta mai zafi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye su ya wasu da baraka wala ta haɗu da jumahu asara wala zilla ta haɗu bi ma'ana ta rasha domin azan shi ne alghashiya daga nan sai ma da yaro ya kai ya kai girman manya da ake nuna murahi sirrin muraha shi ne shekaru balaga da yaro da ke kaiwa da gejin manya wannan tarhabu da raha a yarhabu a raha kamar da Allah ta tsara ki cewa innahu kana da jaru ko annahu kana da jaru da jinsi wa أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله سورة الكعبة قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى الله سبحانه وتعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون a yi da tana a kan da kan da ba za su ce to wani kawai da ba a fara fara Allah ya ce wa karhaku bin lafi ma da mutane da ba su da wani dalili ban da ban Allah ta ce musu saboda yan uwa wanda ya sani da ya zuru da Allah wallahi ko da bai zuru to yana cikin yara Allah kai ake neman agarinsa da rahama da kuma dacewa a wajen tare. Duk wata dacewa wata ba kawai Allah to ne tauriyar dacewa ɗaya in ma da wata dacewa ta akan wani al'amari na duniya wanda ɗan adam yake da dama a kansa kalima a wani ba babu aiki shi ne da ba da aiki ka mutanen da suka shi kuma da ta hali maka ka samu ka da su ya ka wani suka ko ya da su wata da za ka aiki shi ne da ke da ya da duniya in kana da wata yana da aiki to sai kuma sai ka san da duba zuwa wurin Allah to kuma da su Allah yana da wani Allah ke samu shi kadai ba wani wanda yake tarayya da Allah wajen ba da dacewa na yana to shi yasa idan Allah ya tashi kama da mai to وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الذي Allah ya muku alƙawari alƙawari da gaskiya cewa kuma shi zai ba mu aljanna ni kuma na bayan ku alƙawari na sai na sa ku ta ba to sai ki ta fara da ni wani mu'am yake cewa wa ka ka da alƙawari ni ba ta da wani sawa ba ta da wani iko ba ya faɗa mun ɗaukar ta ta ne aiki illa an da an su kun farka da ku kawai ne na ku ba ta kuka ne dan haka za su yi wa mu'afu da sun kawo da ke ne in ji fashe kan su su da ke kan ma ana sun sai su kuma wa su fi su ke iya inni ash'a inni da wasu na ash'a ni kan ni ma na ba ba haka da ba ba duk da wannan da su biyu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يهيم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لا لا إذا استوى كلامه ورأوا العذاب ليس بالأسباب فيه لما أصعد من الأسباب دون التحدي لبعض وذلك من قال سبحانه من عام وكما يتعرف في شيء يتعرف عن كما قال سبحانه إن إذا بدنا فلولا أنتم لكنا مسلمين ولا تكون ولا مسلمين هذا كان عكس بحث ويجب الله على كريم الله الأمر من هذا كان وهذا من الله من عام ضغط الوزن في الشيخ أو الآن يهانا أدارة الله يسير كأنما أغشيت وجوههم قطعا وقطعا من الليل وفي وكيف أن تصبر ونيتي نجلس aka sawa kusa saboda yadda kuka ku za ka yi cikin a kira'ar mutum ki tsakan ki tare ki tsakan بعض الناس كيف عد فنجم كبير دا أبو حمد دا علي كتاب سوكما سنع كارتا ودا بإسكان وتبني وطاقة لون سري كأنما أغشيت وجوههم وجوههم قطعا قطعا من الليل مظلمة قطعا قطعا من الليل مظلمة kai ka ce an zo an sanya wani yanki na dare a kusurci shi ta na shafi yana da kanta ke ta wani kan if'an duna ranki wurudu ko fi ba ki kabin a ta sha'a وإن كانوا قطعا كانوا قطعا كان كائنا كان كائنا wani da faru da shi ne a wato abu abin da abin da ke mako in da ke وإذكار قطعا دون رجال ركز ابن كثير دا دا دا ابن كثير أخوه أبو عمر ابن كثير دا دا أبي بعض ابن كثير suke zato wasu ce ƙi'atun zuwa ce ta ƙi'a'an don haka ma'anar su duka ɗaya ba su sanci ma'ana wasu mafi ce a ƙi'a'an akwai tabbatar na na tauhidi ma'ana amma da duka ne a wajen su ne da ana mafi shi ƙi'a'an min al-layl muzlima kai ka ce an sanya wato wani yanki na dare ne matuƙar duhu a fuskarsu saboda sa'an da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ya yi fushi da su sai da su alkitku a cikin shi ne a cikin wani ɓangare da kenan abin da yasa kuma ake ce masa ya ake ce masa tsira da annahu yutafa min kulli min kulli tsari saboda yawanci a ciro a nan a ciro a nan a ciro a da kira da yin kai kuma da kitabi da ya ku a kira a tsoroma, shi ne ismun ne lirjiz suna ne na abin da aka yi wanda kuma kira kuma alama أولئك أصحاب النار فيها خالدين لم يروح من سنة يكون مساق وإنجاع إذا كنت شكوت أكتوت الزاق الغمى فوجاع صار أولا وأكتوت من الآية أنت الجنة بأم الجنة وكنت أفهم فتأتند الإسلام قبل أن تنصدي فتكتش قرآنين وأنت قبل الإسلام cikin wuta da kuma da cikin aljanna ya kamata kuma duk wani dan adam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi da wuta shi sa ya fasu sani ko kuzaina wa rawu an an an tariki a shaykh daga kalman tsari Allah ya da gare shi za su ma ki cewa yau da abubuwa ta cikin wannan wata biyu kuna san su kuma na san ba za ku da shi ba biyu kuma in kun za ku yi ubangiji din da kuma suna son ku shi ne ku nemi Allah ya ba ku aljanna kuma ku roƙi Allah ya hana ku shiga wata cikin wannan wannan kuma hadisi ya tabbata cikin sunan ibn Majah musamman da take daga ummuna Aisha Allah ya kare da gare ta da take fadar irin addu'a da manzon Allah kuma ya koya السيدة لا تكفيك الله أن يسألك بخير ما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل هدى من الذي تعالى wallahi ba za ta cikin da ya farko kan da kina ba za ta kuma ya inda aka yi ba ka maka aljanna ka ji irin zuciyar ka ta yi daɗi kuma da za a sabuta hankali ka ji tashi wani ba Allah cikin talibai waɗanda su su su suna kusa da talibai a wajen kamar tsamani to amma sai su akwai wani nau'in a tsakanin kawai da wani sai daga ya zuwa ne a ya taɓa a kawai da yana in na jirgin biya a bayan kawai ta a kawai sai jirgin da aka ce a inda na في كل شيء كنت بالتكريم فبالكيرة بقى توصل على الرجال في على الرجال فول في يقع في ليل كمان يشعر في مهاجة كمان الأول بعد ذلك أخذ الدور ومن جهة وترى ربيت الله يكفر يا مؤسس shi da kusan tashi amma har da kawai suna domin shi ya a tsaye kan sabbi ya shi ya kasa Allah wa bashirin mu'minin shi ne shi zuwa da mutan Allah ya ganta ya so ka kuma sai ya yi kan ciki da kai laura aka kullu sallama na rasul bari da a hatta azabiyya ibn kufayn sika da da da suna tafi a hanya da ya da yawo da sai suka jibta da bakin wani makili yana hura zuga irin abin da ake yi to da ita ba a gaban da tsira da Kana kananan tsarkon yana kawo samun saka mai da ya rikici da bayan suna aka ba ka tarare shi da ita aka samu ya ce to duniya. makerin yana farawa da ƙananan إلى أن أتاه المنزل كيف أجدك أبارك السلطنات فالوسابة المسلسة فأمنا على الوحور أولا أن الأسئلة يتكسر لها وتراها وتجد أن تجيئات المسلمين نعم وترسل يتكسر وأنا نعم أن لا يتكسر sai haka ne da shi ka zo hali da wata babban magana kowa ya in aka zuwa ta ce ana so zuwa da kowa ana da shi sakamaka ta ce ina so da na san koma ma ibn shafa kakan ba ta ce sai da ka kuma da shi sai ce ina da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi da ya yi وجيء عبد الملك بن مروان وخلاف الغدر حاول عبد الملك بن مروان هي لا يمكن فالتفسير والناظر والذي لا تأخذ يزيد بن عبد الملك فالتشيئات الآن هو الحديث التفسير الآن سليمان كما لا يحدث ثم جاء بك يا أمير المؤمنين kawai tana amfani da imani saboda kuma zai iya tsara sawa mafarki ne ruwa wai riya ne mafarki ne amma sai su ma masu da ta bashi da tsarin ta ta jauta ne aikin ya bi fasira da shi ne wata zuka da ya ina sai da ruwa wasu ya na ke ta ba ta sannan aka gaya ba ta ba ta ta ba ta saboda batun wuta duk wani ne jin daɗin rayuwa kan ya ya ji wuta ne da ke na zuwa sai ya ji da daɗin rayuwa duk wanda ya jin daɗin rayuwa kan ya yadda wuta take to zai daina jin daɗin rayuwa kan ba ta daya wanda duk ya zanto kuma ya a lokacin da aka wuta zai dawo kan gani wanda duk ya zan so bari ke indiya zai tashi cikin gara ya karanta dan ya tsira da wannan wuta haka da duk mai tattawa cikin wuta sai sai da ya tsira da kawo wutar da ta ke ganta jama'a tana da mahimma tana da bala'i tana da abubuwa tarin shi ya sa wa ake zuwa an na manzil zai ahalin kurkun سباقها سبعة مسودة الكفر جهنم ولها من بعدها أخرى ثم التئن وكل الحول في ثمر وبعدها ستكين ثم هاوية تهوي بهم أبدا فيها في هذا الأمر شجار من ملائكة قلوبهم شدة أعفى من الحجر لهم مغامر له مقام للتعليم المرتبط وكل فكر لديهم غير مجدد فهو يرى بمثابه شعثاء فشة دمار مفرقة لواحة البشر فيها الأعارض والحيات قد جمعت تنزل على الجهد والحمر لها إذا من فوق من من من فوق لها إذا ناقلت فوق تقلبه ما بين المرتفع منها والحد يجي النار سوف منزل أهل الكفر منزل إلى كل الكبائر رباطها سبعة أجل وسبقه لا سبعة أبواب لكل بال من جزء مخصوص مسودة الحفر قوة إيران إذن إذا لا أصبح ونحن إذا جهنم من بعدها الحطب ثم السعيد وكل الحوادث الثقل وبعد ذلك جحيم ثم هاوية كما يمكن أبدا إذا هاوية يرى كما يتكسب الريحة مبتعد أسكن زامرة ولا أطهور ولا أسكن في هذا الأمر الملائكة أشياء الملائكة كوش سريعة مرتبة قلوبهم شجرة أن أتى أولى قد جئت اكثر من الأمن تأخذ مشكلة واحدة الدول لكم فقالك هو الخير لا تنفع للتعزيز إذا هذا مفترض أن أكثر في الكلام وكل كفر البلد غير الجديد والسنة في الأمن فيها أيضا ثم ذكر يا عبد الله فيها الحقائق أوجاء قليلة وتأتي فرق كل يدود شعبان كشل دود وتأتي شعبان كاركورة وكاركورة وكاركورة دهمات مختلفة مضمونات قوة لوعات المشاهدين شدت على المجتمع فيها الحقائق da na amfani wani hanyar da su da ta tattara su zai da ne su ke yi manya manya duk wani su da ga gani ko zuwa ke wuri wuri ne ka ce ka za ka duk wani fara'i su ke yi da ga gani to akwai jirgin ko ta da kan jirage كيف تفعل بدرجة المقدوم والكبر جزاؤنا مكرا جزاء لهذا الأمر الكون يقلبه فمن إذا انتفع أو تنفع تعطوه ذنبا وتنزل تكون كثير هي الطريقه الشرعيه وهنا ما بين المتقي بالماء ولا يعتبر الشيء ومحارب المسموعات ولكن تلك تكتبتها والله تكتبتها ألا تبلغ أصحاب النار هذا وإن الأشقياء انتهى على قطاعة المقام والمقر يؤتى بها من موقف الريال سبعون آلاف من الزمان ذهاب الحكم ظلمتها كل زمان في يد سبعين ألف ملك المؤيد إذ ذكر ثم رمت بالشرع جفى لذلك جفى لذلك كل من بالمحشر ثلاثة الآلاف عاما أظلمت ثلاثة الآلاف عاما أظلمت حتى وجدت له مسودة فأظلمت لو تبقى استخرج من شبيهها تدعون عاما لفظة لبعدها أما الذين كتبوا من أهلها أعني بهم من خلقوا لأجلها وهم خلود أبد الآفاق ولا لا حياة لا حياة لا موت فساءت نزلا لهذا من سأله الجليل يصاب من قوله الحليم وجوههم فريق يرزقون وبئس ظل لهم يهمون يصور في هذه الحالة الان على ثلاثين من النيران يسلو وجوها والجلود يسقط والجلود يسقط ويسقط الامعاء حين يقطر فهم على الوجوه يسحبون فيها وتستحيل يسجلون بهم فلا تكن ظلال وقلوب وفي سلاسل جديد سلسل غلت وقلت نواقيه الى الاقدام وفي مزيد من الالام يعود في اخرها الجديد لم يكتفوا للمقام لم يكتفوا لتعرف البعيد تكون عاما لهم انكار مقام الحديث والاغلال بل من الدار من تعييرها كينات نومها ولون ريحها وكل روحوا خروجا وكل رام رام خروجا منها فيها لا مجيس عنها جلودهم تبدل فيها ما ترضي عادة ويذوق الألم أدناهم في ألم من نعلى نعلم إلى من إلى نعلم منه ما دماغه غلا فكيف حال من عليه المصلي بحق تارة أخرى يفعل وفي جهنم الكفور يعظم جدا يزداد عليه الألم إلا بشكل بما لا يتمدها ولك جماعة وكيف يزدون لا ويكون لي أيضا السيرة الشيء الموسى وبين سبحانه وتعالى يعني في سورة آل عمران ربنا إنك تدخل النار ربنا

كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة كلا yake cewa na yi bazan da kuma lalle za a ɗauke shi kafin a wurga kuma kuma na ai ko ba shi da ka ana kada da ne na wani da kuma ko ya ka ka haramun ya ke wa ya ga maka da ke da haramun ya wuta Allah al-munkara wanda aka hura na rubuta ne kada Allah تقبل على الأخيار كما كانت نفسيك لتلقي الله إنها عليه السلام أشياء إن تغسل وتأخذ أحاول ترافقها ورد التقبع يعني نسوسي رمينا جميعا ولا تقربا أن تضعت نظارة شخصي في كمسوس يتماهو يسوي يقول الرد في أمري في عملي كما أكون شركي ممثلة أكون سبعة أولاد شركي أكون من شركي كما تبدأ على كلا أفضل أفعل الله يشعر بسنا مقام يسر تقنين سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر هل أتيت أصليه سأسليه سقر في مميز الله تعالى الله تعالى da fata da gurgurguri da farko da kashi da nama da jijiya ko a ga tazo mai yanzu la su ɗauki wa كما قال الله تعالى وتعالى يكرم الناجحين التي أزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين سعيد التي تعز الجنة فريق في الجنة وفريق في السعيد وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آه، حديث يا الذكر الإمام المنزل يا يا الترغيب تبع ملائكة الله يكارك جانب يجب yake cewa دام رسول الله تعالى لا تمسك فلا موقوفا عليه ولا تمسك مصدقه شاء الله والحديث صحيح هو الاثر صحيح يجب سوى القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها من الامانه اذا كنت زياد aka kashe shi a ranar to duk wani ne da yi wa Allah Allah ya yi wanda yake amana wannan sun da ita yi wuta da fa'idin amana za a zo da wasu da ita amana ranar ya wajen kurkura da shirka ko da an kashe ta a cikin daga فيقوم في ربه سبحانه وتعالى يتمم ويطالب بألف أمام الأدب كاو أمام الأدب كتأ الدنيا فيقول أي وقت إذ يأخذ ce kai ka wakar kansa da duniya ina zan samu abin da take bayan duniya ta kare فيقول زي ما تقول اذهبوا به الى الهارون فتوشيك في كيش المتحارب فيذهب به إليها كل هاوية وتمثل له أمانته بأمانة أمانة فيزيدها حياتها يوم يدعى كيف الأمانة فمجلس أكبر في سنك فيراها فيعرفها في نفسه يعني فيحرم أثرها في الفيل وهو الأمانة ويجب أن تكون لإسرائيل في ذلك hatta ya kai ila ayyuka a tun da jirgin duniya wasu ya kai kasar mutar da ba daya faya ana faya nila da kuda ha faya sai dai na ku a kan asiri akan shekara akan wuyan akan kawar sai ɗan kowane amana da sun hudu zai kawo bayan ya bayan ya yana zuwa ga zaɓuɓɓuka yana ثم يفعل بها في نار جهنم حتى اذا راى انه قد خرج بها ذلت هي من امر هي لكن كنا في تمكن تلك الحكومه حتى بالنسبتين وهو في اثرها ابدا ابدا زعتر من يرجع من الله يجوز عليك في تدريسك وفي تقويتك وفي حتى أسلام في فرح وإن أسلامك أسلام الله في قدر في حقك فلم تحاول توفر هذه حديث هذا بدل عقبة بن عامر ألا يعرف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام في الكلمة رسولنا من السبيل شيء ما لا رسول الله كما تلك أردت علي النار أننا ربك فأقبل إليك فأقبل إليك منها شيء حتى دنا بمكان هذا sai wato wani abu sai aka sai wani abu daga cikin wutar a kamar da ya wato ya fitar turin da har sai ya zujar da negeri kita. Dia itu orang kita. Sultan itu orang kita. Zatu kerja kita. فقلت ربي وانا فيه بالزياره المدينه كنت المما لا مكان في كارو تكون فترى مع مكرهم يكره تستمع الله فادبرت قطعا كانها الزراطيل to sai ka sai wata ta juya wani ina ka sai ka ce shi a alkamar da an tsammani da cikin da yau kai da sai da mutum da za a mai cewa ko ta tana mana saboda girman da za a cikin da yau mutane da ana cikin mutane da tana cewa hannun mutum ubangiji akwai kan akwai shawara ba za a kunshi ba har sai ubangiji girma da suka ya suke diddigar da mai albarka a kanta to sannan ne fasahar da zai dinga zafar nima ya dinga zafar nima yana haɗuwa tana da kakkakas mana ya ya daga idda suka wata haka ya tabbata daga abubuwan da Allah ya kara da a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan mutar da wannan tsarin da kuke gani da zafin da da wannan mutar da kuke gani wato kamar waɗansu bijimai guda biyu da cikin sa sauran mukawwaran firnari ko wani ko taurari zagaye a cikin sa mana wannan abu ne الأقل نفس الساعة تعالى تجميل من ساعة إذا أول مساعة تعالى تجميل من رانا وتكالك جرما لنا kamar yadda suka faɗa a baya girman da ya fi kusan miliyan da dubu ɗari na girman sai ka hanci a wannan duniya amma duk da haka a bakin na kuka ba su ka ba da ke to haka dan ka kuka tana da rani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da yake cikin hadisin muslim daga da Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa A da yake wata tsara yake da kuma tsara kuma ko kare da yake sai ce wani ne da aka jefa da a lokacin shekara saba'in yana yana yana tuntun sai ya da cutar sannan ga aka ta yi kamar yadda wani ba da ala ta abuwa da tantaron ga shi a cikin hadisi na abubuwa da ala ta yi da aka ce da da mutum ba za ta yi karfafon cutar ta wato sai da aka tsirka ta ta. Aku bekerja dengan kerja sama seperti ini. Apa tidak terasa dengan kerja mana? Bekerja sama. Kami sedang untuk kita tidak ada apa yang terjadi dengan kerja. Dan gagal tidak mengubah apa pun itu apa itu adalah sebab abad ini. Allah memberi kita tinggal di dalam kubur ini. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف وعلى أكبر فأتشاك انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون كنت تكذبوا على يا أمة يا انطلقوا إلى ما تكذبوا على أنه تكذبون عن يتارى وتكذبوا على لا دليل باقى أشياء ومسيح تبارك ولا يمكن لا رفعه قوة كثيرين باقى أشياء ولا تستطيع الدولة كوتشزا عشر ذلك وتبعشر يا كثير وسلم أنما باقى أشياء تكون فمن باقى تتعلم أي شيء أكثر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما

ومثل لو تكون عليك حمود دون الوجه لا قبل فارق انت ولا كريم باع ثم لا يتجسد في طول الخير وبعد في طول الكرامات فمن ذلك لا تزيد ولا كرامات في كرم وعد وظل من يحمود لا بارد ولا كريم إن من كان قبل ذلك مسترسلين تلك الابتداء الدنيا كافهم أزول آخرة وكانوا يسترسلون تلك المسترسلين على الشمس أقول ولو أنه رسول الله العظيم نسوين وكانوا يقولون أيضانا وكنا ترابا وإذانا إنا لأرواحنا وآباؤنا الأولون التي في كل الأولين والآخرين الأولين كان إلى يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبين المذكور فقد بعض لتعالى من الشجر من زرقوم ذاك ذكر فيك تبشير زرقوم فبارك إن منها الزقوم ذاك ذكر فيك شكل ذكر فشارب عليهم الحليب يقوم أراضك فوقعون فشارب ذاك ذكر فوقعك الشرب الذي أي الزرق الذي الذي أصيب به الخيار za ku dinga sha irin shan rakuni wanda ya kamu da cutar kushewa za ku yi da cikin cutar kishirwar da idan ta kama rakuni in zai shanye ruwan da kuma zai kushe ba yana kan sha kuma zai ruwan da dawo kafuwa saboda in ta kama kawai wanda aka ke shi ma dan ba zai wasu ke sa mutum a cikin ya fiye da cikin malamu da ni da ku ya tabawa وقد عرفوا وقد عرفت نفسي مكان الشفاعية wai suna cewa damar da ya yi ah, tsaro sai shi shi ruwa na kuma da damar a saboda sallar ila wa wani ayi na kansu an yi kuma zuciya ta samun a tsara shi ba ga inda ya yi za ka wani inda ya daga da ya haɓa nuhuru wannan shi ne abin da za a fara saukar su da shi nuhuru shi ne farkon abin da ake tarar ba da shi to asali yana zuwa ne a alkhairi na alheri وإن كانت الجبار سيف باطلا جعلنا القمع والمرخفات والنزلة في المقدر الجبار وأول التسلسل ثور السيف باطلا السيف يدور الخطوة جعلنا القناع ظهور المرش والمرخفة تشبه بعض الصلوات ومثل سنة والنزلة فرضا من كبار الأشياء وحق التسلسل sannan ana ba koyaushe Allah ya ce in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu nar allati wa quduha makamasha an-nas wal hijara wa quduha an-nas wal hijara حتى قولتنا كمسؤولية إنها تأتي بشلل كالقطر يدك كالقاتل جدارا في هذا التنزيل إذا مكان بعيد سلموا لها تغيرا تغيرا وزعيرا إذا اتهمتم لجريكا من مكان بعيد سلموا لها ذات غيوب الجيوب لها حكم تقل تغيرا البرنا من فليس جامعة أكيد من كاشف الحرب وزكيرا يتنظر إذا فيها سمع لها شفيق وتمد الأسير في من خلفها تقفل كيف بدأت الدين ولا تستطيع فقال ما يعرفون كذا هناك غدا زي عمود لي وهي تقول انا دبرت عن التكالب قبل من الغيب فلا في سبب كلما ما أتي بها قوم سأل فلن أن النبي حتى لو بدأ كما الخلاف جمع الأمر بتاع الأمر اللي في الأنصور سبحانه وتعالى يا من كان تدركه في مرأة مرأة مرأة كذا أم أنت باوي لسه أكتب تقول أقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون احذروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Kamu ini itu dia sudah

الذين يشتغلون على عالمهم من جزاء الشيخ أنا كنت كنت بلا جهنم أنا كنت كأنا جنس shi yasa kamar da bukari ya rasu wani zuwa maza'ar wanda ya na ce na kai da yake bukari a lauyi ta yaya kafin a kan fuskarta sai mu zaɓa ce allazi a shawo a yanzu da duniya sarkin da ya fiye tafiyar da shi a kan ababen a duniya hanzin ala an yi shi a ranar da yau da yawa shi ke ikon da zai iya tafiyar da shi a kan fuskarta rana a yawa haka wajen kuma zai tashi su ma'aji ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يا فقالوا طيب، ولو ترى على النار على أنك تجلس في مرحلة الإبداع فقال في ذلك نعم لأمير المكرر وأمير الدنيا إن كنتم الدنيا فزعم فلا تكذب في آيات فزعم حالك أن يتوارى آيات وجدهم ونكون من الرب من المسلمين ونكون من أما فزعم

tabbatar da ana hannuwa da ta dole ku tabbatar da kuma ba za ta taɓa samu مصرفا ولا أرضي على الشجرة فدون كذلك أعطيه في ماجدة الياسر التي فربك لنحشرنهم فوربك لنحشرنهم أجمعين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحضرنهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وأنا جماعة حتى في في المسجدين وأنت أنت أدامنا لما لا تجد karatun na gobe da Allah sai ne a abin da hikimar kawo wannan shi ne yadda ke kokarin musa abin da yake da rawa in muka yi haka kuma sai mu gane cewa an nuna masa alƙi cewa sun nuna mutane da wani sana'a da aka kan da shiga wata amma dole albarka wannan wanda sai a tsarsa na ƙarfin abin da zai sa a tsarsa nan ka ta ɗaya da ya wanda ya yi. Yawon da ya maka akan dimanfaatkan untuk membuat agar berlebih kemahiran. Ketel dan pertama ayat ada iman wahid dalam bukan dalam makan dan minuman ini bukan apa karena kecil dari yang kecil ini karena di sisi lain sama siwa tidak terlalu di azmi amci tidak itu sunnah kepada syarikat za ku a kan sa a kan kamar za a yaki maka da ɗaukar gaba ɗaya duka abubuwa ko guda ɗaya da su waɗannan na ake sa a kan farin ciki ne insha Allah a ƙarshen karatu za a san abubuwan da suke janyo shiga wuta za mu faɗa abubuwan da suke hana shiga wuta a daga koyarwar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam